صلوا على النبي الكريم اللهم وفقنا لاتباع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكريم يسمونك انت the women بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم ثم ثم نخرجكم

masallaci na biyu cikin gari dimeta na jama'ar hidayatul duniya wa ikamatu sunna asasawar na sheikh ismail al-garibi zakariya a cikin garin dimeta babban kai na adamawa muna kara godiya ga Allah kan wannan ni'ima da yi mana muna kuma salati da sallama ga shugaban halitta zuwa annabi muhammad tsira ga musu Allah tabbata gare shi da shi da Allah ya tsaya sakansa

وقام ابن عن شيخ ابو بكر المنصوري اعمال يسعى شيخ اسماعيل بن زكريا بقول ان لا يكلف الا شيء سنا ان امرتنا لياتنا وكنا يرى كبرت فقال نجموا من الكبر تعطوا بجيران كشف القيامه انا لكم ان اهتم بالصوره في مدينه الفردوس باكينين ما انما لكم من الفجار والبيان wajen yada addini tare da su a ƙarƙashin shugabancin da Sheikh Muhammad Sani a yayin muna yi masa addu'a da shi da mataimakansa da kuma ah, majalisu guda biyu da suke taimakawa da kuma kwamitoci da bayan Allah masu taimakawa addini a ko'ina suke. Muna roƙon Allah da addu'a Allah a kan ya sa yadda muke haɗuwa muna ɗaukar addini muna wa addini wata, ana ganin mu cikin a rufin tasiri da daddaɗo muna baiwa addini musulunci muhimmanci Allah ya hana mu musulmi kan daina fitar su ba Yau wannan kudi na ranar Lahadi shi ne kudi na shirin daidai ga wannan wata ta Ramadan

kuma ta haɗa ayoyin makka da madina akwai aya da ta sauka makka akwai ayoyin da suka sauka madina duka a cikin surar duk da kasancewa wajen tuturin yawa amma duk da gani akwai ayoyin makka akwai na madina kuma ayoyin ya haɗa akwai wanda suka sauka da daddare akwai wanda suka sauka da rana akwai wasu suka sauka tafiya akwai wasu suka ana zaman akwai mukamai a cikin ayoyi akwai wata shanu a cikin ayoyi to saboda haka kun ga wata tana da darajoji kuma tana karantar da mu lura da wuraren imana na ubangiji hakika wannan wuraren imana ko mashahidina ba su muhimmanci masallatai da sauransu sannan muka karanto muka zo muka ce ta ana ya kasa mutane kashi hudu kowanne kuma da irin nasa to jiya mun yi magana a kan kashi na ɗaya wato kenan inda ubangiji mai da, ɗaukaka yake cewa wa dunan nasu na farko وأن الساعة آتية لا

tare da yana ba kuma yana bin shaitan ya tabu na shaitan mai to shi kuma wannan shi kuma bijajiro yana jayayya na game da al'amarin ubangiji amma kuma idan ba shi da wala kula ba shirya da ya samu wala ta kuma ba da ya shi kuma wancan ba mu kan da yi ba ne amma shi kuma wannan mu kan ne yana bin wani to sannan eh, yana yana ta yayi a kan wala ta ta bin wani sannan ya yi kuni ya yi kusiri sabilillahi lahu dunya khiz wa nudhiquhu yawmal qiyamati 'adaban wa ya kifi sai ya tsaya yana karkata ta gefe ɗaya duk ya masa daɗi ya bi yanzu da a tsakiyar gani don wani haɗe mutane in kuna addini ya zo shi shi in abu ne wani ya haɗa ku hanyar Allah lahu fi dunya khizyun irin wannan Allah ba zai bari ba sai an jira ya ayi masa azaba ba a nan duniya yana da azabar wani kanci da za a kunya gani kowa ya gani wa wa wa yuqimu yawmal qiyamah sannan ranar tashin kiyama kuma Allah zai tantana masa azabar kani wata irin azaba ta gobara wato ka san a kura wuta aka kawai ta kore kamar da sauki amma a samu gobara a gefen kuma shi ya kai kai ba ba ba mun da ko ya a cikin gobarar wutar jahannama za a dauka a wannan sannan ba zai bar duniya ba sai ya kuɗe ta domin ya yi wani da ake ya fitar da musulmai suna tsammani a inda yake ne ya karantar da su kan ya ake wani sassa da ba ya nuna wani abu da ba al'adu a cikin zuciyarsa da ba to ranar tashi da kiyama zai haɗu da abawa mai magana sannan a duniya kuma Allah shi ba. da za a jefa a cikin wutar jahannama sai a ce masa zalika bima qaddama yadaka wannan an yi maka ne don abin da Allah ya kasa gabatar aikin da kai a duniya kenan wa annan da ku da ko ana kai in jarabawa wa ne ba da ya saka saboda da ya kuma saboda in maka musulunci ba haka ba a dace bane in ka zuwa kai ma a zuwa maka a'a zuwa ma za ka yi sai ranar tashi da kiyama ranar ne za ka kasa dukkan wani alawar jinsin ka ya koma kawai kasar duniya wa lafiya wannan ya yi asara a duniya don Allah zai nuna wa mutane aikin sa ma'anar barbari kuma za su ji shi a lafiya kuma zai tashi da talauci yadda ba zai yi daɗi ba zalika tashi a lafiya ba a tafi ne kuwa tsoron mubi shine asara babba da kawai da za a dawo gyara idan mutum bai gyara ba a duniya Hanya yi kuskure ya je lahira da barna ko ai kuskura rubi ya kare ya kuma duni ɗaya Matsalar ba ta samun kamar gudu kamar wani shekisa kamar wani ƙarfi kamar wani malami wanda yana ganin kamar yake da kushi na raya duhu abinda ba abu ba zai iya cutar da shi ba wa ma na raya duhu kuma amfani ne ma abu ba zai amfani da shi ba shi ne kawai yana yana kira yana bauta da gaskiya ka san mutum ya kashe kashe jalalun baki ne ko zai dawo kuma ma jalalun kari wato kawai ya kaso shi daga gaskiya ana jawo hankalinsa sai ya gane to wannan jalalun baki ya yi nesa da gaskiya bai kuma yanzu ka ne ka samu Donald Trump ya yi ya cikin kafin ya

daga cutar wata ba ta fi amfani da kuta in zai da yi da da bisa a aikin bisa kuma a ce kai to ko ƙaruna ko manyan kafirai duniya waɗanda duka kana so su cike da ku ya dai ta kashe wannan a makwabci abokin zaman ya mutu yana ana. Maula, wanda ta ce ta ɗauke shi mace ah, mace ta bai ciki ta da al'amarin shi ma bi ta. Cin da irin wannan maula da kana. Ai, ai, ɗan maulan da ni na amana. Ubangiji shi da maula wanda yi imani. ka yarda Allah shi ne waliyinka Allah shi ne mafi cikin al'amarinka ba wani wanda ba zai ba amfani ba kuma cutarwarsa ma ya fi amfani sa da kai Allah ya kai إن الله إن الله يدخل الصالحات جنات تجري من تحتها

amma Allah zai sanya waɗanda suka yi imani wa alsama ya suka aiki aiki mai kyau zai sanya su cikin jannati gidajen aljanna kamar yin zafa amma wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashi inna ya yasalu maliki domin Allah yana aikata abin da ya ga dama ne to da za ku ce ko wasu sauran mutane ma ya aikata wace inna ya yasalu maliki Allah yana aikata abin da ya ga dama ne da ba su kaje domin ya aikata ai shi ba a tambayarsa ai tarihi a amma ya kani ubangiji ba a tambayarsa a kan abin da ya aikata amma wani yi suna nuna su kuma mutane za a tambaye don haka mummune nan da zai sa kuma aljanna in ba ka so sai dai ka mutu in dai suka yi imani suka aikata aiki mai kyau in ta an abin sa ba aljanna to kai kuma mutu suke kashe ka yawwa duk da salakancin su sun yi imani suka aikata aiki masau ana da ita son aljanna babu yadda za a yi don kun ga ƙara da tsaro da ya Allah duk wanda yake tsammani Allah ba zai taimaki manzonsa ba wai zai yi shawara da takaice maza da kashe shi a nan duniya wa kafira lahira ba wai ba ko yana kallon wannan kuje da dama to Allah ya riga ya taimaki manzonsa zai ba shi ceto da al'ummar sa ranar tashi da kiyama a duniya kuma bai anan bai ga duniya ba sai da ya zama kuskushe shuka a cikin kasashen

rồi anh ta mình ra mà bạn cảm thấy quên về mất cái gì là cô cô các gì cô anh đã thay cái được mà mà tôi là như không phải có đi gì gì gì gì gì như tôi tôi bao bao cả chi ra chi kể đông cái nên ta mà phải thật chi chi cũng vậy chi mua về qua thì nó sẽ tự vì vì cái đó ai là gì chứ mong xe nên chi cái hắn cái gì qua đó anh ta về mình

sannan sai ka yanko da daga sama daga nan kuma in ka fado ba daga kan bishiyar ka zarce rijiyar duka saboda baki ciki wani yanzu in ka yi wannan aiki mana ka duba hadi ya yi na kai hukuma magani makincinsa da ya yi da sauran kiyayya wannan abin da ya yi zai zai zai zai zai zai zai zai kuraka abin da ya yi na nasarar da Allah ya yi wa don ka faɗi ka mutu kawai shi ke nan sai nasarar ta fushi a ai nasarar ma ta ta fushi a wannan da ne domin ta ya faɗi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam don ka ka je ka mutu wato zai mutu kai da ne je ka mutu da fushi je ka mutu da haushi Allah ya ce ka annabi Allah ya ce ka bayan ka mutu din haka suna annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika wa kadhalika

wa'azi a bashi zai shiryar ba sassauci a wa'azi ba shi zai shiryar ba kwaye-kwayen da za ka yi ba shi zai shiryar ba Allah zai gudu kuma ba sa saurare da kuke wannan yana da ba ya suke zo in ba ya mutum ke zo ba sai Allah ya tuni hankalinsa ya tuni kwakwalwarsa sai saurare gaskiya kuma ba sai a hannun malinsa ba a duk inda gaskiya take shi ke sai ka yarda da ita amma wallahi wani suna kowa da suke riya ne riya ne yanzu bari mu misali ne isa alibata shi ne minista babban minista ne kuma na ilimi to yana tafsi wayanda suka sa tafsirinsa a wata a gidajen rediyo da cikin suka biya kuɗi sun kai sa inda ɗaya a rediyoyin shafi da ɗaya suna wawar ɗaukar tafsirinsa a jimomi suna sa. Isa Halima Jami'an ya taɓa zama lecturer a University a Bauchi ko mutum da yawa bai taɓa sa tafsirinsa a wani gaban gani a arewa. Kuma lokacin ba ya Ya zauna a dukkanin kwamnati na da ya zauna shi ma ya yi shekara yana kuma da tafsiri a Abuja kuma yake. amma dai ba a yi fara kowa yana mawata tafsirinsa eh, haka ta yi aiwa da yawa da farko kwamishina ko wani minista ni ne na sa tafsirin a gani kana wai don mai na kan su sauri ne ga almajirai kuma da ke a sa karatu ma a abuja ma da bawa da ya gafi kuma suna sa ke kuma ma a wurin da ya yi sa a yi barkanci domin abuwa kwamishina ali babu wanda za a ce shi kuma iya karantarwa a Najeriya shi ma a koyi to saboda haka saboda shi minista yanzu da ya bar ba a sa ka yanzu ko mutum sai an yi kakkiya to da saka ka samu wanda zai sa karatu ɗaya ko biyu a Abuja ba a isa a sa kamar yanzu da minista akwai kofinoni biliyoyi na miliyoyin a hansa to kai ba zan sa karatunsa a cikin jin gaya masa ce wani wanda ya ɗauki nauyi karatun minista shi ne wani da za ka za ka a gari ka za ka kawar asibi da karatun minista ba sai ya yi kuɗi da ya amfani ka da wata kwamila za ta rufe ma'aikata ba minti. Wallahi wannan wani da ake ma ne kuma ya cinye aiki riya yadda ka san sankara tana cin goro wannan tuka na goro kawai goro mai kuɗi kawo da daga cikin gana da wato haka riya sun yi wa aiki na faɗa mu koma ka koma ka gaba koma ka ai abu da kuke gani an ba ta ma mutane ba su da gani kamar Allah sun buya ko kuma a ko kuma baya ko kuma bai zama masa ba ko kuma bai san tunanin bari yana yanzu tunanin kar ya yi kar na bai yanzu shi ba kana rubutan wanda suke ci da gani to shi Allah ya yi kowa duniya kowa gani kuma jin sama da ganin sa ba zai yi haka ba kadai ka sai na ayatu bayyana wa inna allaha yahdi man yurid illa alladhina amanu inna alladhina amanu wal ladina hadu was والنصارى والمجوس وال

وقالوا كمن ساروا من أمر قوة والذين أشركوا لو أن تفتحت الله ما ورثك قوة وقوة duka ta ga wannan kashi inna allaha yafidu bainahum yawmal qiyamah Allah zai rarrabe tsakanin kowa wanda da aka shafe da aka yi wanda da aka yi da aka yi zai sanya mu'minai a cikin aljanna zai sanya waɗanda ba mu'minai mu'minai ba a cikin wuta inna kuma duk abin da ake yi kai mai ɗaukar rana kai mai ɗaukar wata kai mai ɗaukar kuɗi kai mai mutunci mai ɗaukar wuta kai mai yahudi kai mai nasari da kai musulmi da daji ɗaukar ce shahid ana yana gani a hannun ka lokaci da mai ɗaukar ana lokaci da mai yahudi zai yi ya yi ruwan da buga koshin da da suna bukana da lokacin mai bauta ya mai bauta ma haka shi ma mai bauta a ya yi kusa mu kuma ba ألم تر أن kalilu minan nas yawa daga cikin mutane kan adam suna yi wa Allah sujada wa kathirun haqqa alaihim al'azab amma da yawa kuma Allah ba kai daga gare su sun yi sujada sun yi sujada amma ka so akwai da suke sujada su kai wanda ka fi sujada su an fi kai a a a wajiban bunyi, wajawab jawab bunyi, wakasih membina karma bunyi jalan. Jokai apa itu anu rumah mana tak punya apa? Jumpa ke istirahat apa ni lima bini. Wahai bunyi jalan, jumpa ke alat ular kata ini. Wahai aku di mumpis, ayu tahu ini sejauh Bulakanta ta kaki sujada kaki imani da Allah kaki sallah to waye sai zai ce kai mutumin kirki ne inna Allah inna ya fa'alu ma ya sha'u, Allah yana aikata abin da ya ga dama abin da yasa Allah rama yace inna ya fa'alu ko yace inna ya fa'alu ma to sai cire mana ya sha'u din kada sujada ta zama ta ta wajaba a kanmu don yanzu wani bayi da alwala wani bai fuskanci alƙibla ba wani kuma daidai kamar ni da shi ma alaran ma sai mun sauka kujera mun juya mun fuskanci alƙibla to saboda ba za mu cika ta ayan ba sai mu bar kalman ƙarshe na ayan shikenan sujadan ba za ta hau mu ba to mu ma kuma mun taimakawa wanda yana ɗan sauraron eh, tafsiri tusa ta matsayin shi ya ɗan sake abunsa a gefe kuma ka bar shi shi kare ana kallon zai a ce <laughs> kai wannan ya yi tusa to ba sujadan ma ba ta hau kanka ba balle ka yi kuma ba ma wanda zai yi alhamdulillah saboda haka amma a wajen tilawa da wajen sauraron tilawa idan ka zo kana sauraron karatu ko kuma shi mai karatu yana yi in ya ce inna allaha fa'alu ma ya sha sai yi sujada ya taso shi kenan sai kama karatunsa هذان هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود هذا لكثمان yace ga wa'yansu masu husuma guda biyu amma suna husuma ne fi rabbihim game da ubangijinsu wannan ɗayan ya ce ni ubangiji na Allah ne mahalicci ya cancanta a bauta masa don yana da sifofin da za a bauta masa ɗayan kuma ya ce ni kuma Allah na gunki ne domin kullum na nemi sa'a a wurin gunkin yana bani ittasamu fi rabbihim fa amma allazina kafaru amma waɗanda suka kafirta quddi adlahum thiyabun sai aka yanka musu wani irin tufafi min nari na wuta sai dinka masa wandon wuta kai za mu yi kallo a lahira yanzu a lahira aka ce maka wannan taguwa ce amma ta wuta wannan wando ne na wuta wannan fula ce ta wuta wannan takalman wuta ne ta ce ina kafiri wanda ya ce gunki ma wani abu ne zo ga sutura ka sa kuma dole ya je ya sa kuma kaga lahira ba a mutuwa balle ka ce wutan ai in ya sa rigan za ta kona shi ya mutu to ya mutu ya huta ana mutuwa ne a lahira ba mutuwa ai kullama juluduhun baddan nahun juludan gairaha liyazuqul azab duk lokacin da gangan jikin ya gaji naman ya zagonye, ya zama babu shi ya kone sai Allah ya ce baddan nahun juludan gairaha alahira sai Allah ya ce kun faya kunu, sai gangan jiki ya dawo rai in ne ran ne ake ta azabtar da ita ka san ita rai tun da ran da Allah ya halicce ta ba za ta sake mutuwa ba tana nan idan aka sa ta a jikinka ka zo duniya da ita ka gama eh, shekarun da za ka yi a zare ta a bar gangan jikinka a binne ta koma wajen Allah ta jira in ta kirki ce a buɗa mata wata taska ta aljanna ta jira lokacin a barzaku sai lahira idan ta banza ne a buɗe mata wani fayif na wutar jahannama shikenan a riƙa ƙona shi kafin ma a je lahira ɗin to haka sannan in an je lahira ita ran ne za a sa mata gangan jiki a zo da kai wajen hisabi ita ran ne za ka tafi aljanna da ita ita ran za ta tafi aljanna da gangan jikinka sannan ran ne za ta tafi wuta da gangan jiki to gangan jikin ya kone sai ya barta ita ba ta mutuwa ran mutum ba ta mutuwa sai dai ba ta da tasiri in ka sa ta jikin abu in Allah ya sa ta jikin wani gangan jiki sai ta tasiri idan an fidda ita daga jikin ganga shikenan ba za ta yi tasiri ba sai yadda Allah ya ganta amma ba ta mutuwa to saboda haka tana nan akwai abun da yake ba shi da farko ba shi da ƙarshe shine Allah yana da farko ba shi da ƙarshe ƙarshe shine ruhin ɗan adam akwai abin da kuma yana da farko yana da ƙarshe shine mutum da dunnan babu mu sai Allah ya halice mu muka fito daga tsatson iyaye muka girma yanzu kuma wata rana nan za ka ga babu mu sai ƴaƴa sai jikoki to shikenan muna da farko muna da ƙarshe amma ranmu tana da farko ba ta da ƙarshe Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe yana nan har abada kuma za a je a same shi ranar tashin alkiyama fallazina kafaru qudda lahum thiyabun min nari wanda suka kafirta sai a yayyanka musu ya dudduka na wutar jahannama yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim sannan bayan haka sai a samu ruwan zafi kuma tafasasshe a rika kwararawa daga kayukansu in an zuba masa ruwan a kansa duk abin da ke cikin cikinsa sai ya zagwanye yushabu bihi ma fi jul ma fi menene ma fi yusabu bihi ma fi budunihim duk abin da yake cikin sa na hanji sai zagonye sannan wal julud abin da yake na fata na fatan sa shi ma ya zagonye ya bar kwarangon to sannan sai a sake sa masa kuma wata fata daban sabuwa da an zuba ruwan zafi nan komai zai narke a jikinsa zafi komi wannan tafashashen ruwan sai ya narke shi Ye ta ihu ye ta wayo babu wanda zai taimake shi a ce a'a ai wannan ma ka nafta ne li anfusika abinda ka taskace ka tsururta ne wa kanka don haka babu wanda zai tsayartar da kai lahum maqami wa lahum maqami min hadid suna da wayansu irin gudumomi min hadidin guduma irin ta karfe fa irin wanda katti suke fasa dutse to na guduman lahira na karfe shine za a rika kwadawa a kansa bayan an zuba ruwan Zafin ya narke ya yi, an dawo da kan kamanda, da sai ce to mala'ika eh dan taɓa mana shi mana sai mala'ika ya dube ka gaw kanka ya wargaje ya sake dawowa ya haɗu mala'ika ya dubi ɗaya gefen ya watsa maka guduma gaw mala'ika ka yi hakuri mana ce hakuri me hakuri sai sake gaura maka ta goshi haka dai lahun maqami كلما أرادوا أن يكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا نعم وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها duk lokacin da wahala ta ishe su cikin wutar jahannama a wannan kurkuku sai su yi ƙoƙarin leƙowa wai su fito daga gare ta. abinda zai sa su fita kuma min gammin saboda bakin ciki da da wahala da suke ciki to sai kuma mala'iku masu tsaro wuta uidu fiha sai a mai da su a kai wa ke leke na eh sai ka ji ka gandurobobin lahira ba irin eh dole sayo min taba wiwi ko sayo min wani abu kai ma ka ɗauki kaza su ba irin wannan bane yawa to shi wannan yana in ya samu zai ɗauki kaza to sai ya karba ya ɓoye ya saya maka yawa kai fursuna ka yi fashi da makamai ka yi komi amma wai har akwai fursunan ma da za a bashi ma waya ma ya je ya yi ta yi da sauransu wai akwai fursunan ma da za wai sa ma baya cin na kurkuku dish ɗin safe daban dish ɗin ya dare daban saboda akwai masu masa hidima kuma ɗan fashi da makamai ne wani ma ɗan kidnappers ne akwai ma ɗan kinnafan da wai gidansa ko ina wato kamerori ne wanda in ka zo kusa da gidan ma ana kallon ka ta ko ina wanda aka cafke shi a Abuja kwanaki amma duk da haka wai an bada sa shine uban gidan kidnappers su kuma ƴan ƙananan kidnappers din su ne abun tausayi kana daji ka tsare mutum yunwa ya dame ka a karɓi kuɗi miliyoyi a zuwa baka dubu talatin dubu talatin eh in baka yi sa ba je ka sha wiwi da giya shikenan gobe kuma a ce to ku ji kokari ku je ku tare wani babba in an samu kuɗi yanzu kan za a kyauta mu wasu gari raba kuɗin ne ma sai sai sai liki ya tashi sai a zo a kama su Allah ya tsare mu Allah ya sa su daina ko eh, azabal hari ku dandani azaban go ko inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati ولباسهم فيها حرير إن الذي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات Allah zai sanya waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau Allah zai sa su cikin jannatin aljanna Ta jarimin tatihal anharu wanda ƙorama suke gudana a ƙarƙashin wannan benaye na aljanna din yuhallawna fiha a asawira za a yi musu ado na gwalagwalai bayan an sanya sundus da istabrakun da kaya kala-kala ina ina ina dress after dress waye dress yayi ado alarama in ya ɗauki kayan aljanna gashi dogo gashi ya ka gani yana takama kawai alhamdulillah alqur'ani yayi rana ya shiga aljanna ai abun sha'awa ne Ta jarimin tahtiha al-anhar ƙorama tana gudana yi hallauna fiha min akawira min zahabin na zinariya wa a sa musu lu'lu'i da sauran kayan ado wa libasuhum fiha harir sannan tufafin alharimi da aka ce haramun ne musulmi su sa to ranar tashin alkiyama za a yadda musu su sa tufafin alharimi shine tufafi da ya fi tsada da kyau wanda ma wuta baya kona shi to saboda haka aka ce musulmi kar ku sa ku bari kawai har na sa in sun ga dama amma kun je lahira za a baku saƙan mala'iku na alharini ɗin ku je ku sa kuna ado da shi na. Wahudu ila tsayi min ila wahudu ila القول hamid wahudu abin ya sa a duniya an shiryar da su ila ɗayyibi min alƙauli ne wato kalmar shahada nan wacce take ɗayyibu min alƙauli Allah ya shiryar da ita Allah ya shiryar da su zuwa gare ta wa hudu ila siratil hamid kuma an shiryar da su zuwa ga hanya wacce take abin godewa hanya ta addinin musulunci hanyar alƙur'ani to Allah ya shiryar da su da suka yi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai suka san sharuɗanta guda bakwai ɗin nan da muke ta ambato kuma suka san rukunanta guda biyun nan suka yi amfani da su sharaɗi na farko dai ka san ilimin kalmar shahada ɗin wanda baka jahilce ta ba ka faɗe ta a yanda ubangiji mai girma da ɗaukaka yake nufi da ita ka santa na biyu ka yi yaƙini wannan kalma ita ce za ta kai ka ga tsira kuma babu abin bautawa da gaskiya sai Allah har cikin zuciyanka ka yarda kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato shine manzon Allah sharadi na biyu kenan na uku kai ikhlasi ba gadon ta kai ba don Allah ne kawai ka musulunta tsakaninka da Allah sannan ya zama da gaske kake yi shine asidku ya zama da gaske kake yi sannan ya zama da son ranka ne ba tilas ni kam don in ba musulunta ba mutanen gidanmu ma za su kaurace mini wannan ba da son ranka ba kana son kalmar ka ka karɓe ta ko ka gaje ta ka jaddada ta sannan duk abin da ta faɗa al'inki yadu ka jawo zuwa gare ta in Allah ya ce kai kudu kai in Allah ya ce kai gabar kai sannan ka karɓa duk abin da aka yanzu ba gashi mun yadda ba azumin nan a ce tun da ketuwan alfijir ga rana ga komi har rana har rana ta faɗi ba za ka ci komai ba ma cikin sharuɗan kalmar shahada ne wannan rukunai guda bakwai lalle ne kalmar shahadanka ta same su ka zama kana da iliminta ya zama kana da yaƙini cewa lalle tabbatacciya ya zama kana da ikilasi wajen yinta ya zama da gaske kake yi sannan kuma kana son ta ba da matilar ta ka kai ba sannan kaya ka jawo zuwa gare ta sannan ka karbi abin da ta zo da shi duka rukunai guda biyu kuma al-isbatu ne annafi wal isbatu in ka ce la ilaha rukuni ɗaya illallahu rukuni na biyu la ilaha ta ce babu wani abin da zan bautawa ko menene aljani ne mala'ika ne dutse ne karfe ne waye ba zan bauta komai ba illallahu sai Allah Allah kaɗai zan bauta to wannan kalma guda biyun ka faɗa ka cika rukunan kalmar shahada ke la ilaha illallah la ilaha ɗaya illallahu biyu to sannan wannan bautan wa zai maka bayani yaya za ka yi muhammadu rasulullah annabi muhammadu shine manzon allah wanda zai zo mini da wannan bayani kuma in yadda in yi aiki da abin da ya zo da shi in kuma kai aiki da abin da ba annabi ne ya zo da shi ba in ka je lahira ma kallon ka za a riƙa yi to wannan kayan kuma daga ina ka taso da shi wani annabi ne ka ga yana yin abun to saboda haka annabi muhammadu abin da ya zo da shi shine gaskiya Shi ne kuma abin da za ka yi a baka lada a ranar tashin alkiyama ina ganin za mu dakata a nan ko hmm. innan na kafar ko ya kamata saura minti kamar goma haka akwai tambayoyi ne ba tambaya to sai a yi dogon addu'a to mai annabi salati duk wanda yake da bukata ta alkhairi ko mu karanta ɗayan nan koma wa iz bawwa'na li ibrahima makana mu kara bari mu aya ɗaya da Allah kai mu bar wannan eh. <laughs> eh, kar mu shiga za mu shiga innal ladina kafaru sai gobe insha Allah اللهم وفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول نعم. وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فتيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتخرد بتسريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده لي وصلوات الله خاتم الذي أرسله الله هاديا ومبينا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاهدين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجئ الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تهمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مكافئ ولا مستغنى عنه ربنا تم نورك فهديت فلك الحمد فرزقت فلك الحمد وتم حلمك فسترت فلك الحمد اللهم لك الحمد أنت فيهم ولك الحمد السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعم الملائكة الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به الجباس ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه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 ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيء حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اقرأ وارقى كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك آخر آية تقرأها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث فلا تكلنا أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا فرجنا يا فرجنا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانقطعت الأسباب وحين بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد والحقنا بكل بر صغير ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انفعنا وارفعنا من الشقائق إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الإهانة إلى الكرامة ومن السخط إلى الرضا ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من أبد وأرعف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى أنت الأحد لا شريك لك والفرد لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تؤصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما حلل والحرام ما حرمت والدين ما شرع والخلق خلقك والعمر عمرك والعبد عبدك look وأنت الله الرؤوف الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدعو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 ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك